cece ka wanda za ka riƙe a matsayin mai ceto to shine wanda yake da tabbas ɗin cewa zai ceto to waɗanda suke da tabbas a ajin fari na ceto su ne annabawa da mursalai ba ma dai kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ulul azmi rusuli sannan kuma salihan bayi to kaga waɗannan annabawa da mursalai sanannu ne kamar da Qur'ani ya bada bayanin wasu daga cikin su amma salihan bayi fa zato ne sai dai ka yi zaton wane salihin bawa ne wali ne amma ba ka da tabbas ɗari bisa ɗari in ba wanda nasu ya tabbatar ba yanzu zan iya rantsewa in rantse da alkur'ani in rantse da dukkan Asma al-husna wallahi tallahi zana abubakar waliyin Allah ne haka umar haka usman haka ali bin abi talib haka sa'ad ibn abi waqqas ina fata an fahimta haka jabir dan abdullahi haka dukkan waliyan Allah dan me wannan gaba ɗayan su da aka jero su an ce radiyallahu anhum wa radu anhu kaga riga an gama amma duk wanda ya biyo bayan su ba su ba imam malik ce sai an sa masa wani layi sai ya shiga karkashin kalmar wallazi tabauhum bi ihsanin sai in ya bi bayansa da kyautatawa da ihsani bai kago wata aƙida ba doriya akan tasu bai kago ƙirƙiro wata ibada ba doriya akan tasu abinda suka faɗa na aqida shine aqidarsa abinda suka aikata na aiki shine aikinsa wuridi irin nasu salati irin nasu ba ƙari ba ragi to ya zama wallazi na tabahum hisa ihsanin amma wanda ya kago sabon salati wanda ya kago wata ibada wanda ya kago wata sallah raka'a ɗari ko raka'a ɗari biyu wace eh, eh, lalatan nisfu min ban to wannan ya bi su bi ihsanin kenan wallahi bai bi su da ihsan ba da haka ba zai shiga cikin radiyallahu anhum wa radu anhum ba ka'idar shine wallazi na tabahum dubu tafsirin ibnu kasir da kyau kuma da maganar imam malik ibn anas da kyau in kai dan malikiya ne na asali kar ka fita daga gida doba mai imam malik ya faɗa karkashin wannan wallazina tabauhum bi ihsani na'am ina fata an fahimta to da haka ka'idar kenan bin ta farkin waɗancan mutane na gari ta yadda mutum ba zai ƙara ba ba zai rage ba akan abin da suka ɗora to wannan shine abin da ake bukata amma dukkan mutumin da ya kama wani wanda yake ce kawai zai cece shi ba nasi ne ya tabbatar maka da zai ceto ba zato kake masa kaga da awarka zai yi ceto wannan da'awa ce da take bukata hujja kuma da'awar cewa kai zai cece ka kaga wani reshe ne kuma akan wancan da'awar abu guda biyu ka hada na farko ka bashi daman ceto na ɗaya na biyu kuma ka sa kanka cikin waɗanda zai ceta kowace ɗaya daga cikin da'awar nan tana bukatar dalili wadda awi malam ta kuma alaiha bayyinatun fa abna'uha adiya ka zama da iyi ma'ana mai da'awa idan baka da hujja kenan to sai mutum ya kawo hujjarsa akan wannan zai ceto sai kuma ya kawo hujjansa kan cewa in an zo ceton har da shi za a ceta manzo Allah zai tattaro da waɗansu kamar da hadisi yake cikin Bukhari har cikin Muslim zai tattaro da wadansu cewa yana son a cece su Allah madaukakin sarki ya sa mala'iku su ce a banda waɗannan manzo Allah tambaya saboda me suna cikin mabiyana a ce baka san me suka kirkiro ba bayan ka sai manzo Allah ce fasuhuqan fasuhuqan fasuhuqan idan haka ne ai nesa da su ai nesa da su ai nesa da su na'am to maza Allah zai zo ceton waɗansu suke na dakatar da su haka kawai sai ka ɗauka ga wani shehi zai cece ka kan da haka ka'idar shi ne ba zai cece ka ba sai an ba shi izini zai iya wa zai ceto amma kai ba a bada izinin ya cece ka ba ina fata an fahimta zai iya yi wa wato ainihin kai din ne baka cikin waɗanda aka yarda da su da haka ba a bayyade dai cece ka ba kuma zai iya yi wa ka cancanci a cece ka amma shi baya cikin masu ceto ɗaya daga cikin biyu na iya faruwa ka cancanci a cece ka baya cikin masu ceto a'a kai shi an ba shi dama ya ceto amma kai baka cikin kuma waɗanda aka yadda a cece su to kaga tun farko me ya kamata ka yi tun farko sai ka tsayar da tauhidi garau babu shirka ka tsaya akan su da haka ba a bai cece ka ba kuma zai iya wa ka cancanci a cece ka amma shi baya cikin masu ceto ɗaya daga cikin biyu na iya faruwa ka cancanci a cece ka baya cikin masu ceto a'a kai shi an bashi dama ya ceto amma kai baka cikin kuma waɗanda aka yadda a cece su to kaga tun farko me ya kamata ka yi tun farko sai ka tsayar da tauhidi garau babu shirka ka tsaya akan sunna ba bid'a ka tsaya wajen ayyukan da'a baka ka sakan wa zuciyarka akala ta kai ta kawo wajen ayyukan sako ka tsaya kan ayyukan da'a wannan shi da abin da ake so fattakullaha mastata'tu ba ta aka mutum ya zama mala'ika ba amma dai saddidu wa qaribu an gane ko wa abshiru wasta'inu bil ghadwati war rawhati wa shay'in min ad-duljati kamar da manzo Allah ya faɗa saddidu a kusanci daidai karibu a ƙara matsawa ana laliban daidai din wa abshiru ku rika sa rai yayin da kuke bauta kar ku dabe tsammani wasta'inu bil ghadwati war rawha ku ribaci waɗannan lokuta guda biyu lokacin dab da faɗuwar rana da yake da sanyi wanda galibi matafiya shi suke amfanuwa da shi wajen cinye ta tafiya da kuma lokacin safiya galibi matafiya cikin sahara akan raƙuma shi suke amfani da shi wajen cinye tazarar tafiya kafin rana ta yi raƙumansu su su kasa ko dawakinsu ku yi amfani da wannan wajen ibada wa in mina dulja da wani lokaci na ragowar dare bayan haske ya fara zuwa na alfijir shi ma ku yi amfani da shi wajen ibada da zikiri da karatun alkur'ani da kiyamun laili da tahajjudi abinda maza Allah sai kenan idan mutum ya kama wannan hanyar to shikenan maza Allah ce al-qasd al-qasd tablughu ku dai ku tsaya a tsakiyar hanya za ku isa ku dai ku tsaya a tsakiya cik ku tafi a tsakiya a miƙe amma da ka bi dama ko ka fi hagu alƙasda alƙasda tablugu bulugu eh, ku tsaya tsakiya ku tsaya tsakiya kar ku bi gefe tablugu za ku isa menene ma'anar ku tsaya a tsakiya kan sunna ba da'a kenan kan sunna sak za a tafi Allah ganar da mu